Kalangu, Sashen Hausa studio Kalangu ke sauraro yau Laraba 19 ga watan Juni 2019 ga kanun labarun maraicen yau. Ba a kan gwamnati kaɗai ba batun tsaron mutane da dukiyoyin dukiyoyinsu ya rataya. sai da sa hannun wato da gudunmuwar al'umma haka shugaban majalisar shawara na talabiyar ya faɗa za ku ji cikon bayani kimanin kaso 23 bisa ɗari na al'ummar niger ke ɗauke da cutar sanyin kashi a cewar ministan kiwon lafiya na ƙasar niger albarkacin ranar kokowa ga murkushe wannan cuta da aka sallace a yau ɗin nan faɗin duniya baki ɗaya Rahoton musamman na yau zai ɗuma ne bisa ga siyasar shigar da makaranta a ci gaban karatun 'yan mata da kasar Nijar Mali da Congo Brazzaville suka gabatar a babban taron da ake gudanarwa a babban birnin ƙasar Chadi. Masararo barkamu da warhaka gungu Muhammad tani ke gabatar muku da labarun maraicen yau. A faɗar wata majiyar kula da tsaro a jiya wajen karfe 11 na dare aka kashe 'yan sanda polisai biyu na kasar Nijar. sakamakon harin da aka kai wa harabar bakin gate kenan da ke bisa hanyar walam shigowar birnin yame daga arewa kilomita goma majiyar guda ta kara da cewa mutum uku suka jikata a cikinsu akwai wani jami'in peyaje guda Ba a kan gwamnati kaɗai ba batun tsaron mutane da dukiyoyinsu ya rataya sai da sa hannu da gudunmuwar al'umma haka shugaban majalisar shawara ta da'irar birnin Trabir ya faɗa a jiya albarkacin wani shawari tsakanin mashawartan wakilan al'umma akan batun wato zaman lafiya a wannan jihar da ke iyaka da Mali da ƙasar Burkina Faso da ke fuskantar hararen gungun 'yan ta'adda ga fasar kalamun Yandu Bashir da wakilinmu Abdulaziz Hasumi ya naɗa mana Yanayin da ke wakana a yau fannin tsaro wannan yanki na Sahel ya tsunduma Nijar cikin matsanancin rashin tsaro a bangaren arewa maso gabas musamman yankin Tilaberi inda ake samun musgunawa da kai hare hare 'yan ta'adda da suke iyaka da kasashe makwabta kamar Mali da Burkina Faso. Wannan matsalolin sun kai intaha ganin dabarun da 'yan ta'adda suke amfani da su wajen kai hare-hare. Gwamnati ba ita kaɗai ce ya dace a bari tsari da batun tabbatar da tsaro na jama'a da dukiyoyinsu ba kamata ya yi al'umma su kawo gudunmawarsu ta hanyar irin waɗannan tarurruka da muka haɗu a yau suna cikin tsarin ci gaba da ke da alaƙa da sashe na hudu na inganta jagoranci nagari kyakkyawan 'yanci da jinsi a cikin yanayi na cuɗaya da kuma jin kai. Yaro dubu ɗari uku ake haifuwa kowace shekara a cikin duniya masu ɗauke da gagarumar cutar sanyin ƙashi a nafiyar afirka an samu fiye da dubu ɗari biyu na wannan lamari da wato a kimance kaso goma sha uku bisa ɗari a ƙididdigar da oms ta fitar shugaban cibiyar kula da wannan fanni a ƙasar niger dr bedari ali ya yi wa nafisa adamu sifo ƙarin bayani Da mon experience, euh, je peux dire. A iya sani na ɗaukar ɗawainiyar masu fama da cutar sanyin kashi musamman na nau'in SS abu ne mai matukar wahala ga iyalai. Batu ne na matsalar lafiyar jama'a, amma iyalai na fuskantar matsala wajen kula da marasa lafiya, domin hakan na da tsada ga kuma tasirinta kan mutum da kuma al'umma. Makasudin wannan haduwa ta yau shine wayar da kan jama'a da kuma tunatarwa ga waɗanda tuni suka san da haka cewa cutar sanyin kashi tana nan. Kada a ɓoye ta, a yi zancen ta domin a tura mutane su je su yi gwaji. saboda a kula cikin gaugawa da kuma samar da kudade domin tallafawa iyalan masu fama da wannan cuta. Yau ne ranar ƙasa da ƙasa ga kokowar murkushe cutar sanyin ƙashi, cutar farko da ake kamuwa da ita tun daga haifuwa a duniya a ƙasar Nijar kimanin kaso 23 bisa ɗari na al'umma na ɗauke da wannan cutar haka ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar ya faɗa. Muhammadu mamba na ƙungiyar Drepa Stop ta ƙasar Nijar ya yi wa Nafisa Adam Sirfo ƙarin bayani. A halin yanzu dai muna kula da marasa lafiyan ne da tuni sun kamu da cutar. Amma abin da ya yi mahimmanci shine a yi gwajin wannan cutar da wuri domin a kula da mara lafiya a cikin lokaci. Gwajin yana ba da tabbacin wa yake da wannan cutar tun suna da kurciya kenan da sun girma sun san suna da wannan sanyin kashin za su kaucewa yada cutar saboda da zaran ba a yi aure tsakanin mutum biyu ba da suke da AS ba a samun yara masu cutar ss a cikin al'umma gwajin ya shafi musamman matasa ne domin su san matsayinsu kuma waɗanda muka ga suna da cutar sanyin ƙashin za mu ɗauki nauyinsu waɗanda ba su da cutar amma suna da as ko a za mu ba su takardar da ke nuna matsayinsu Nawar zubar ruwan damana a Yeme na daidai a cewar jami'in hasashen yanayi na babbar harabar meto ta ƙasa a fuskar ilimin kimiyya wato kakar damana dai a babban birnin ƙasa sha biyar ga watan Juni take somawa kenan ba wani fargaba da za a yi a cewar Madam Aminu Nafisa ga fasar kalamun nata. A halin da ake ciki damina ta sauka ko ina a faɗin ƙasa. A wannan lokacin Yamai ta samu kimanin milimetar talatin. A Yamai damina ta soma ne wajen sha biyar da watan Juwan. Babu wata fargaba, babu makara, komi na tafiya daidai. Idan aka kwatanta da shekaru talatin da suka gabata, wannan hali da ake ciki a Yamai daidai ne. Hashashen yanayi ya nuna cewa. Har zuwa farkon watan jiye za a samu ruwa mara karfi. a yankin kudancin ƙasa. Kalman mudire. A gaida Farida Maman da fasara, ranar Litinin da ta shuɗe aka walafa sakamakon jarabawar BFP digiran kammala karatun ƙwarewa aikin hannu na lise kimiyyar ilimi, noma da kuma wato a garin tera 'yan jarabawa hamsin da biyar suka ci nasara fannin kiwo da noma abdullahi isa sakatarin cibiyar jarabawa ta tera yama bukari kanda wakilinmu karin bayani Mun samu fannoni biyu da suka faɗo mana a jarabawa BAP ta wannan shekara. Fannin kiyo mun samu ɗalibai 33 da suka samu jarabawar kashi 84 da 'yan kai cikin 100. Sannan a fannin noma ɗalibai 22 suka samu cikin su 37 kashi 61 da 'yan kai cikin 100. A jimilce ɗalibai 55 ne suka samu jarabawar kashi 69 da 'yan kai cikin 100. A ɓangaren mata a cikin mata goma sha ɗaya takwas suka samu. A ɓangaren maza arba'in da bakwai suka samu. Sakamakon jarabawa wannan shekara ya fi na bara. Muna son iyayen ɗalibai su ba mu amana na kawo muna yaransu. Rufewar da aka ma tsalo-tsalon kamfanin sarrafa ababuwan sha na ƙasar Nijar ranar Alhamis da ta shuɗe hakan ya kuntatawa masu sayar da ababuwan shan mai kula da gidan shaye-shaye na Site Tafedek ta nan Yame yanzu dai ya ce wato sayo ne za su yi daga ƙasashen waje Mutari Muhammadu fasara muna abin da ya faɗa. To a nan bangare akwai matsaloli da dama, kama tun daga masaya da mu da muke sayarwa. Ya kai inda za mu rufe, idan ba na gwangwani da mutanen ba su ba za mu rika sayan wasu. Ina da odar da na yi ba ta kare ba. Abin da za mu yi na faranta wa masaya rai shine za mu rinka sayo waɗanda suke fitowa daga wasu ƙasashe. Akwai bambanci sosai, abin da ka sayo da tsada dole ka saida shi da tsada. Wasu ma'aikatanmu za mu sallame su saboda baiwa ga saka mutum aiki baka biya shi ba muna fatan a samu mafita a fahimci juna shine fatan masu zirga-zirga bisa hanyoyin bela gaya ko kuma dosolo ga na kukawa na kokawa da lalacewar wa'annan hanyoyi yau shekaru da dama hanyar bela gaya wato take a lalace kaso kuma 80 bisa ɗari na hada-hadar kayan da ake shigowa da su Nijar ta nan ne suke bi ganin wato ruwan da ke malala yanzu hanyoyin na da wahalar bi a faɗar wato masu bin wannan hanyoyin gadai rahoton da Ausi Abdurrahman ya aiko mana. Hanyoyin doso bela ko kuma doso loga sun kasance abin tayar da hankali ga masu zirga zirga-zirga a kansu bi da bi tazararsu kilomita 83 da kilomita 76 zuwa birnin Doso. Wannan hanyoyi al'umma yankin na bin su kowace safiya. In hanyar farko ta lalace hanyar ta biyu jan gargari ce dukansu ba su da daɗin bi ba dai ma a cikin damana. Hanyar Doso Gaya na cikin hanyar farko ta ƙasa inda kimanin kaso 90 bisa ɗari na hada-hadar sufurin kayayyaki da ke shigowa niger masu ɗaukar kaya su bi wannan hanyoyi yin na kokawa da yanayin da waɗannan hanyoyin suke ciki. Mutum yana iya yin awoyi hudu kafin ya kai Bela. Zuwa Bela dai ne hanyar take da matsala. Tsakani da Allah muna son a gyara mana hanyar nan. Motocinmu suna lalacewa. Ƙarshen zance na kenan. Wata mace da ke bin wannan hanya na kira da kakausar murya. Ni zance na shine hanya ta lalace. Tun da rana in ka tashi kana kai karhe biyar. A gyara mino ita shine zance na. daina. Sai fasinjan da ke bin wannan hanya ya yi haƙuri sosai kamin ya isa inda zaya. Can ainihi sa'o'i biyu ake sanyawa a zo. Yanzu sai fasinja ya sa sa'o'i hudu tsakanin doso da bela ko doso zuwa loga. alhali ko gyaran hanyar doso bela tun da jimawa shugaban kasa ya karama zartar da aikinta ranar lahadi biyar ga watan ogista 2018 shirye-shiryen studio kalangu a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Shirye-shiryen na zo muku ne daga nan studio Kalangu birnin Yami anguwar kwar Kano yanzu kuma sai rahoton na musamman. Babban taron da ake gudanarwa a birnin Injamena kasar Chadi bisa ga batun siyasar ingantar da wato ilimantar da 'yan mata a shimfiɗa kasashen da ke amfani da yaren faransanci niger mali da congo brazzaville sun gabatar da su a wannan fanni railatu sumana wakiliyar ta musamman da ke can tana rahoto a kai wato ga fasarar Akwai al'adar auren wuri sosai yanzu haka a kasashen Nishar da Mali. Nisan makarantu ko kuma barin zuwa makarantu shine ke sawa wasu iyaye su aurar da 'ya'yansu mata. Musa Abubakar shine sakataren ma'aikata mai kula da koyarwa a cikin harsuna guda biyu a kasar Mali. Muna da garuruwa dubu goma sha biyar. Akwai makarantu dubu bakwai. Kenan garuruwa dubu takwas ne ba su da makarantu. Idan suna son tafiya kwalej sai yara sun yi tafiya na kilomita uku hudu zuwa biyar. akwai shakku barin 'yan mata inda babu tabbas. Don haka ne idan aka fidda 'yan mata makaranta maimakon su zauna a gida sai a aurar da su. Ina ganin mafita shine a matso makarantu zuwa ga yara zai bai wa iyaye kwarin gwiwar barin 'ya'yan su mata su ci gaba da karatu. Daga nasa bangare ministan ilimin ƙananan makarantu na Nijar ganin yake makarantu ba su yin abin da al'umma ke jira daga gare su amma duk da haka ƙasar Nijar ta ɗauki matakai domin kyautata ilimin 'yan mata in shi dauda mamadu marte mai da tsarin kimanta makarantun boko cikin matsakaicin lokaci da wa'adi mai tsawo ya dace don haka yana da kyau a gwada kwarewa a cikin makarantu za mu samar da wata ayar doka da za ta tilasta rike 'yan mata a makarantu nijar ƙasa ce inda ci gaban makarantun boko ya yi ƙasa sosai a shekarar 1960 inda kashi uku cikin ɗari ne suka tafi makaranta amma a yau muna a kashi 80 cikin 100 hadari ana samun ƙarin bukata wannan kuwa saboda yawan 'yan mata ne da ba su makaranta ana aurar da su da kankanin shekaru a ƙasar congo brazzaville wani tsari ya haifar da sakamako mai kyau a fannin ilimi kamar yadda ministar matasa da koyar da ɗabi'u na gari destiny ermela ta bayyana Mun kirkiro da wani tsari da muke wanzarwa a cikin ƙananan hukumomi. Muna da fannoni goma sha biyu. Kowane tsari yana da hanyar gina wa'ansu hanyoyi na tubalin rayuwa. Muna amfani da wannan dama wajen samar da wa'ansu sabbin makarantu. Gurin da muka saka a gaba shi ne rage matsalolin da ke akwai a cikin makarantun birni da kuma makarantun da suke cikin yankuna masu nisa. Duba da muhimmancin da ilimin ɗiya mata yake da shi, ana sa ran fito da hanyoyin samar da ɗabi'u na gari a sakamakon taron ƙasashe mambobin ƙungiyar Francophonie a Injamena domin fuskantar ƙalubalen da ke akwai. ƙarshen labarin kenan amma da zaran kun saurari labaru da harshen zabarmanci da faransanci za ku ji wato muhawarar studio kalangu wanda wato ma'udin shine rigingimu da makamai wanda kuma michel de ne zai jagoranci wannan shiri daga filinge zuwa agades daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye studio kalangu tare da rediyonku studio kalangu tafiyar yanayin niger